من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين na roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala da azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu yau alhamis inda muke 21 ko 22 daidai 22 ga watan muharram shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da ajin biyar ga watan 11 na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana wato a aƙidun shi'a a al'imamiyya ta mu tashi a tambaya yau ta 26 ne cikko, 28 tabbas ya ban sa ba tambaya ta ashirin da takwas ga ta kamar haka mun san a mazaba a aƙidan ahalus sunna wal jama'a wato suna kafa hujja da abubuwa guda hudu wanda su ne maɓulɓula da maɓuɓɓugan shari'ar musulunci na farkonsu shine alkur'ani na biyu sunan manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ukunsu shine ijma'in malamai sannan na hudu shine kiyasi to yau a jiya mun tabo hadisi a can mun tabo matsayinsu kafa hujja da alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun ji yanda akidan su yake game da waɗannan to yau halil ijma'u hujjatun inda shuyukh shi'a al shii wa mata shin wato shaihunan shi'a sun yadda da ijma'in malamai yanda ijma'i yake zamanto hujja a gare mu mu yi kafa hujja da shi sun shi ma malaman shi'a da shehunan shi'a da aƙidan shi'a sun yadda da ijma'i a matsayin hujja sannan yaushe ne suke yadda da shi ɗin jawab mala ya ce laisa bi hujjatin duk wani ijma'in da musulmai suka yi ba hujja bane ba a ɗaukan shi a matsayin hujja a wajen malaman shi'a illa bi wujudi ahadi a immatihimul ma'asumi sai dai idan ɗaya daga cikin limamansu ma'asumai in nan yana ciki amma duk ijma'in da aka yi na al'umman musulmi in babu ɗaya daga cikin limamansu in nan goma sha biyu to wannan ijma'in a su ba ijma'i ba ne kuma ba sa aiki da shi ba sa la'akari da shi ina fata an gane ko a fakullu jama'atin a ƙala allamatuhum ibnul mutahhir al-hulli wani babban shaikhinsu da ake kiran shi eh, ibnul mutahhir al-hulli ga abin da ya ce al-ijma'u ijma'i a wajen ‘yan shi'a innama huwa hujjatun indana yaka zamanto hujja a wajen mu ‘yan shi'a da sharaɗi lishtimalihi ala ƙaulil ma'asum idan matukan ijma'in nan ya ƙunshi maganan ɗaya daga cikin limamanmu ma'asumai mai nan. nan ne za mu ɗauke shi a matsayin wato ijma'i. in babu ra'ayin malamanmu a ciki to mu ba ijma'i bane ba ruwanmu da shi fa kullu jama'atin kasurat kowace jama'a komen yawanta auƙallat komen ƙarancinta to kana ƙaulul imami fi jumlati akwaliha idan har matukan maganar limaminsu yana cikin ɗaya daga cikin maganansu eh, cikin ɗaya jama'an nan majority ko minority to fa ijma'u ha hujjatun ijma'in nan hujja ne abun dogaro ne da shi karɓaɓɓe ne lali ajilihi a hujjatar li ajilihi lali ajilil ijma' domin shi ɗin ne kawai ba wai don ijma'in malamai domin ijma'i ai consensus ne na manya-manyan malamai za su haɗu suka ce to idan misali a ce mutum uku ne a nan mutum ɗari a can to inda shehinsu ya yi magana inda mutum biyu ɗin nan ne mutum uku ɗin nan ne nan ma shehinsu ya yi magana ya goyi baya to wancan shi ne ijma'i in kuma maganan shehinsu a masu yawan ya yi magana ne ijma'i so ijma'in ba wai don sauran mutanen ba ne ake la'akari da shi no don shi in particular kawai yana wajen ina fata an gane ko don shi yana wajen kawai ba wai don sauran jama'a ba waɗancan ba a la'akari da su shi alone kawai da yake ciki shi kenan ina fata an gane to da alkada ya zaman to shirme idan ka duba domin su sun ce limaman sun ma'asumai ne so ba sa bukatar sai waɗansu ai sai ya haɗu da waɗansu makena kagan shi kada ya isa ya zaman to me ijma'i <laughs> shi kada ya isa ya zaman to ijma'i domin idan manzon Allah da Allah ya yi magana yanke magana akwai wani wai da za a zo a yi ijma'i a ce an saba magana manzon Allah babu to shi ma ba isa ma ba asumin ba ai ai ma asumi duk inda yake nan daidai yake so baya bukatan ma a yi ijma'i in yayi magana kawai shi kenan to saboda haka inda jama'a za su je can shi yana nan ɗaya da mutum biyu to wannan abin da suka faɗa shine ijima'i don wannan da ya yake tare da su ba wai don sauran jama'a ba in kuma yana cikin mutum dubu ne ra'ayin mutum dubu to wancan ne ijma'i ba don sauran maganan mutanen ba don shi din ne kawai da yake ciki wannan shi ne ijma'i a wajen wajensu wanda yake so ya ga wannan maganar ya je footnote na hudu tahdibul wusuli ila ilmi wusul sunan littafin da suka wallafa shi ibn mutahhir al kuli din nan ka duba shafi na saba'in da kuma a awa'ilul makalati su ma sunan littafi ne wanda aka yi magana a karkashin babin alkaulu fil ijma shafi na 121 to fal ijma'u kun ga anan wato definition ma'anan ijma'i a wajen shi'a innama kana hujjatan yakan kasance hujja ne lidukhuli qawlil ma'asumi fihi saboda magana ma'asumi ya shiga cikin wannan ra'ayi la li ajli al-ijma ba dan wai shi ijma'i bane <laughs> sauran ko sun saba matukan magana ma'asumi shi ya inclining ga wannan shine nashi ne hujja kawai to a ta'aliq mala yace to ga ga comment ta'aliki yace menene kiman wannan ijma'i ta yi dama ijma'i bai taso ba domin an ce idan da mutum biyu yake maganan shi inda yake bin sune ne ijma'i ko da mutum dubu a can kuma ijima'i don shi kadai ne da ya shiga wajen ba don sauran jama'a ba to me matsayin ijima'i? da ijima'i ai misali za a gayyato malamai ne masana ko ba haka ba akan wani ishu akan wata matsala da ta taso wa al'ummar musulmi da aka nemi hujjanta da bayaninta a Qur'ani babu aka nemi bayaninta da hujjanta a hadisi babu babu sai a ce to malamai dan Allah su mike tsaye hamshakan malamai na duk duniya a zo a haɗa conference a zo a tattauna a ta resolutions akan wannan abu ina fata an gane a samo mana hukuncin shi wannan abu ya dame mu babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi babu shi a wancan zamani, a zamanin mu din nan ne kai abun ya bullo misali misali abinci ko mana sunuka da Allah misali don ka san ma wannan abun da shi na mashirme ne abinci ko mana irin wata mu'amala da ake gudanar da ita a yau mai matsayinta a musulunci abinci ko mana kwallon nan a bamu takaccen bayani misali kwallo babu shi a zamanin manzon Allah abinci ko mana matsayin shi kai malamai su je su haɗu ka gani su yi exercising effort da Allah maɗaukakin sarki ya ba su in the absence of hadisi ko alkur'ani amma idan abu Allah yake haram ne ko halal ne no need ma a je a ce za a yi wani taro a tabbatar da kaza kamar yau a ce an gayyaci malaman duniya gaba ɗaya su je su binciko mana da Allah matsayin zinan nan muna so mu kalli zina yanzu ai duk binciken da zamu in ba haramun din nan da Allah yake haramun bane aka fito da shi shirme ne kuma la kiyasa ma an-nafs ba a kiyasi in the presence of nasti ka gani Allah ya ce abu mu mu ce mun je mun ijma'i Allah ya ce abu wajibi ne mu mu ce kawai mustahabi ne Allah ya ce sallah wajiba ce mu ce mun je mun ijma'i mun yi bincike mun bincike mun gano sallah mustahabbi ne kai ba wajibi man in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari ka isa Allah ya yi magana kai ka fito ka ce kai sabaninta ai na Allah da na manzon Allah idan sun fito sami ina wa dana ne kawai to amma idan abu ya taso yanzu muka duba babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a hadisai babu shi a alkur'ani to nan ne za a ce to malamai dan Allah su je su yi bincike ta hanyar menene ta hanyar kiyasi ta hanyar kiyasi amma alkiyasu huwa ilhaqu far'in bi aslin في الحكم لوجود إلة جامعة بين الأصل shine kai a duba. cikin abubuwa da suke haram da halal a cikin alkurani a duba wannan abun da me yayi kama da su sai a yi atakin din shi kawai shine kiyasi idan ya yi kama da haram saboda waɗansu illoli da suka yi tarayya da wannan da wani abu na asali da ya zo a ƙur'ani sai a yi haɗa shi a jona shi a can a yi atakin din shi amma ta ce duk ijma'i duk inda shaihi yake ma'asumi nan ne ijma'i yake ko da mutum biyu ne ijma'i kuma ba wai don mutanen ba don shi din to a bashi mana shi kadai ijma'in ne ko ba a gane logic din ba ma mu ya taqiduna ismata imamihim kaga ni tunda suna cewa limaman su ba asumai ne ba sa kuskure to ai noni sai an zo an sun hadu da waɗansu kuma an yi an wani taro don abinci ko wani abu fa qawluhu wahdahu kafin kaga maganan shi shi kadai ai da ya isa ma tunda shi ma asumi ne kaga wannan ta'aliki kenan to a takaice ba su da wani ijma'i su da wani ijma'i kawai na su ne kawai hmm. a shi kadai kawai idan yi magana shi kenan sai an zo an yi sai an yi ijma'i yanzu idan manzo Allah yana tsakanin mu yanke hukunci sai an yi yanko taro a ce a zo a duba kaza kaza kaza ina manzo Allah maganar shi kadai hujja ce ملاقة تنبية تعشرين دترة تنشي ما عقيدة شيوخ المذهب الشيعي في توحيد الألوهية ما أكيدا شيهنا شيئا أدمد توحيد الألوهية توحيد الألوهية دي مو أكيدا أهل السنة والجماعة هو إفراد الله تعالى بالإبادة إفراد الله تعالى بالعبادة كأي تألا ما أوكتين كرفي شيء كأي إبادة إبادة دفكي ina fata an gane ko kamar salloli biyar azumi nuzlu zafi yanka da za ka yi wan nazari da bakance da za ka yi gaba ɗaya na Allah ne addu'a'u addu'a da za ka yi ibada ne wal isti'azatu wal istighafatu wal isti'anatu neman taimako neman gudunmawa neman koma da komai ka san ba wanda za ka fuskata ka tinkara ka nemi waɗannan abubuwan sai Allah shi kaɗai wahadahu la sharika lahu yankanka da za ka yi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin al isti'anatu neman taimako na abudu wa na nasta'in al istighasatu neman taimakon gudummawa da gaggawa istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin gashinan kowanne annazaru kance yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran alkhawfu duka irin waɗannan alkhushu'u to su a su shi'a suna imani da tauhidul uluhiyya me aqidan su game da shi mala ce ta bayyana zalika fil as'alati fil as'ilati wal ajwibati al atiyati insha Allah an san za ta bayyana a waɗannan tambayoyi da ansoshin da malam zai yanzu yace na tambaya ta talatin kaifa ubida Allah ta'ala fi itiqadi shuyukh shi'a ya aka bauta wa Allah ma asalin bauta wa Allah ma ina ya samo asali tukuna a aqidan shi'a kafin ma aje kan Tauhidin uluhiyya ya aka bauta wa Allah ma tukuna ina bauta wa Allah ya samo asali ya shi'a shekunan shi'a suna wato suna da aƙidan cewa bi annahu laula a immatuhum lama ubidallah da ba don limaman su goma sha biyu din nan ba ba dama ba a bauta wa Allah a duniya Sune sababi sune ne genesis na bauta wa Allah da babu su dama babu ibada a doron ƙasa ta'ala Allahu amma ya ƙuluna Allah ya tsarkaka game da irin wannan maganan da suka yi waftarau hujjansu shine wata ƙarya ce da suka ƙirƙira ala abi abdullahi waye abu abdullahi sayidina Hussein ƙarya suka ƙirƙira suka danganta a gare shi annahu ƙala wai cewa ya ce wa hashahu kuma tam tam tam tam Allah tsare shi bai faɗa ba wai husaini ya ce inna Allah halakana Allah maɗaukakin sarki shi ya halice mu fa ahsana halakana halkana ko ya kyautata halittanmu wa na ya suranta mu structure mu mai kyau fa ahsana suwarana ya kyautata mu. ga sura dan adam ta fi ta jaki kyau ta fi ta alade ta fi ta mace duk in ka dauko ba wanda ta yi dan adam kyau a halitta ina fata an gane ko wa ja'alana ainahu fi ibadihi ku duba sai Allah ya sanya mu wato wannan maganan fa yana rifarin dinta zuwa ga waɗannan limamai goma sha biyu ne ina fata an gane bi ma'ana inna Allah khalaqana Allah ya halicce mu mu goma sha biyu inna limamai alul bait fa ahsana khalqana ya kyautata me halittan mu wa sawwarana ya suranta mu a kyakkyawar sura fa ahsana suwarana ya kyautata suran mu sannan wa ja'alana ainahu fi ibadi sai Allah ya sanya mu mu ne Allah din a bayinsa kamar ka ce ja al'amiru ainihu ra'aitul amira ainihu wato na ga shugaba in wato sai Allah ya sanya su su limamai kenan ainihu su ne asalin ma Allah fi ibadihi ga bayinsa ko kuma su ne idon Allah ma a cikin bayin Allah walisanahun natiq su ne harcin Allah mai magana ina fata an gane ko fi khalqihi wato maganar da Allah yake wa bayinsa wato su ne harcin Allah da yake magana da bayinsa su ne idon Allah da Allah ke kallo da shi wa yadahul mabsutata kuma su ne hannayen Allah shimfiɗaɗɗu ala ibadihi ga bayinsa Birra afati wajen rangwame rahamati da tausayawa wa wajhuhu alladhi yu'ta minhu kuma su ne fuskan Allah da tanan ne ake zuwa wa Allah din ina fata an gane ko wato kamar yanzu in zaka zo masallacin na a ce babu wata hanya sai wannan tafa balewa din ko ita ce hanyar da za zo almanar to sune ita hanya din da duk wanda yake so ya zo wajen Allah su ne hanya kamar kiristoci da suka ce mu ne hanya mu ne gaskiya mu ne menene mu ne menene inna bari haske ya haska mu cikin duniya mu ne menene mu ne mu ne menene mu ne mu ne bari haske ya haska mu cikin duniya mu ne mu ne gaskiya mu ne menene mu ne gishiri mu ne menene na duniya to wato bi ma'ana duk yanda kake so ka je wa Allah ka je wa Allah so su ne menene yawa su ne hanyar da za ka biyo su ne hanyar da za ka biyo ka zuwa Allah awa bari haske a cikin mu ne gishiri mu ne fitilan duniya bari haske ya haska mu cikin duniya mu ne gishiri mu ne fitilan ina fata an gani ko yawa to abinda suke so su nuna su ma su ne wato su ne ta inda duk za ka je wa Allah su ne menene su ne hanya su ne hanya su ne wa wajuhu alladhi yu'ta minhu sannan wa babuhu su ne ƙofar Allah allazi ya dullu alaihi wanda in kana so su ne ƙofa da take nuni zuwa gawa zuwa ga Allah ɗin su ne ƙofa da take nuni zuwa ga Allah wa khuzzanuhu fi sama'i wal ardi sannan su ne kuma taskokin Allah ta sammai da menene ta kasai bi ma'ana in kana son ka samu arzikin Allah subhanahu ta'ala ka samu biyan bukata da taskokin Allah da suke sammai da kasai ba sa samuwa sai suruden ina fata an gane ko sai ta hanyarsu in ba ka da aƙidansu tamkar in ba ka kansu ba ka bin limamansu tamkar komai naka da Allah ya yanke hatta arziki ma ba za ka yi ba domin su ne taskokin Allah na sammai da kasai. wa khuzbanuhu fi sama'ihi wa ardihi yace ku duba bina bina damu ne damu ne asmaratil ashjaru bishiyoyi suke yaya wa aina ake timaru sannan damu ne ‘ya'yan itace suke nuna wa jaratil anharu damu ne ƙoramai suke gudana wa bina yanzilu ghaifu sama da mu ne ruwan sama ke sauka wa yanbutu ushbul ardi da mu ne kuma ciyayin da dabbobi suke kiwon su suke tsira a doron kasa da ba mu da duk ba waɗannan abinda kuke suke so su nuna mana kenan da babu su limaman su goma sa biyu din nan da ruwa bai sauko ba da bishiyoyi ba su yaya ba da ba su ma nuna ba da koramai da koguna ba su gudana ba ina fata an gane ko da taskokin Allah na sammai da ƙasai, da babu su ma kwata-kwata ballanta da har ka samu kobon kashewa ina fata an gane ko da babu wata rahama a doron ƙasa sannan kuma wa bi ibadatina da ibadar mu ne ubidallahu ake bautawa ake bautawa Allah walaula na hannu. da ba don mu ba lama ma'ubid Allah da ba don mu ba da Allah ma ba a bauta masa ba da hmm. suke so su nuna yawa in ba ka yi imani da su ba ka taɓe duniya da lahira in ba ka bi su ba ka yadda da su kai imani da su ba خسرت الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أو جنس كين ina fata an gane su komai wannan maganar ka duba footnote can usulul kafi din nan kun san mun yi bayanin usulul kafi a can baya ko na ne ne ma al-kulaini mawallafin shi kulaini usulul kafi lil kulaini wanda muka ce mawallafin shi babi nawa littattafai talatin ne kafin wani lokaci kifta da bismillah ya koma hamsin ina haka an gani wanda wannan limami da yake ɓoye din nan ya yi menene ya yi diktatin nashi ya sa mai suna kafin lishi'atina ne ta su a shi shi'an mu je tambaya ta to yanzu kun ji to ina matauhidin tauhidul uluhiyya ko rububiya zai taso tunda su ne ma kawai su ne ma ibada eh kawai eh ta ina wani ibada zai abin nan tambaya ta talatin da tana ce hal ya ataqidu shuyukh shi'ati bil hulul wal ittihad al kulli shin limaman shi'a suna imani da incarcination ko menene ake faɗan shi da turanci wahadatu na incarnation shine wato Allah yana sauka cikinsu su gwamutsu da Allah ina faɗa Shi shine al-ittihad al-hulul kuma Allah ya sauka cikinsu al-ittihad kuma su zamanto kawai wani bangare na Allah yana eh, sun cakudu da abin nan ina fata an gane kamar misali yadda za ka ɗauko fura fura gayan fura dama can ka haɗa ta da menene citta ka haɗa ta da kamar miya ya kawai akwai a tattasai a ciki akwai tumatir a ciki akwai ne a tarugu a ciki akwai manja ne to waɗannan su ne ingredients da suka yi fomin miya miyan ba ta samuwa sai da su to bi ma'ana sun yi imani da cewa shi Allah da limamansu suna cakuɗe da juna wani ɓangare na Allah yana suna cakuɗe da juna kamar yadda 'yan trinity suke cewa Allah uba ɗako su suka cakuɗu kawai suka zamanto Allah guda su ma suna imani da wannan alhulul shine a ce yanzu shine aqidan Allah yana ko ina Allah yana cikin wannan Allah yana cikin wannan Allah yana cikin nan Allah yana cikin nan in ka bauta bishiya ma tun Allah yana cikin ta so Allah ka bauta kai ba bishiyar ba suna da irin wannan aqida shine alhulul al-ittihar kuma abu su haɗu su cakuɗa su zamanto abu abu ɗaya suna da wannan aqidan ku duba alittihadun ittihadul kulli fa cakuduwa ta gaba daya kawai fata take na'am kwarai da gaske fahum ya ataqiduna a wajen shi'a ƙidansu, suna da imani da yaƙini bi anna cewa shi Allah ya hullu ahadin min khalqihi Allah yana iya sauka cikin ɗaya daga cikin halittunsu fa ba'da an tajawazul qawla bil hulul bayan kuma ana nan ana nan ma sai suka wuce wannan matsayin cewa ma Allah ya ba yanzu ba ma Allah saukan kawai yake ba a al-juz'i hulul khas bi aliyin wato yana sauka musamman sauka ta musamman cikin sayyidina Ali radiyallahu anhu so na ali in ka bauta masa direct tamkar ka bauta ne shi yasa ya kona su ai kun tuna a can baya da suka ce shi Allah ne yace ni Allah ne eh, ya damko su ma mala ya kona waɗanda suka shiga hannu sauran suka tarwatse suka gudu faftarau faftarau wato yakan sauka wani bangare Allah yana sauka cikin kowane mutum cikin limamansu amma shi kuma sauka ta musamman yana sauka cikin sayyidina ali fassarau ala abi abdullah wai abu abdullah shine Hussein suka kirkiri ƙarya kamar haka suka danganta ta da sayyidina Hussein radiyallahu an annahu qala wai cewa ya ce wa hashahu in ka ji hashahu kamar yadda annabi Yusuf yake hasha lillahi ko eh, matan nan ma eh, imra'atul aziz masu yanka da suka ga annabi Yusuf suka ce hasha lillahi ma hada basharan in hada illa malakun karim impossible shine kace impossible wannan ba dan adam bane da suka ga annabi yusuf suka ce ai wannan wani karamin mala'ika ne a mala'ikun ma malakun karim to shine wannan idan ka ji an ce wa hashahu wato impossible ba zai ma taɓa ba a ce wannan shirmen ma ya fito daga bakin sayyidina Hussein amma sun ce wai shi ya faɗa shine ake cewa wa hashahu bai taɓa yiwa me ce wai in ji su masaha na biya minihi wato Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu sai ya shafa mu haka da hannun damansa fa afda nuruhu fina sai hasken Allah gaba sai ya shige mu kawai ya shiga jikinmu kun gani yanzu shi ne hasken Allah ke eh, hasken Allah na shigansu to tunda ya shiga Hussein kaga in ya haifi ƴaƴan shi ma duk ai hasken shi ma zai transfer ya shiga wannan ya shiga wannan ka duba wannan magana usulul kafi babu maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa fatihi babin haihuwar manzon Allah da mutuwar manzon Allah zaka samu wannan tabbas sannan kuma waftarau ala abi ja'far wai abu ja'far muhammad bin ali shi ma sun kirkiri wani karya sun danganta a gare shi wa hashahu shi ma a ta ne ko menene bai faɗe ta ba na? Eh, na? malam rabi? afafau kafau haka ne atakau wa fi riwayatin kenan na'am kai na ka ba rabi'u bai yi ba kafau na atakau yawa wannan nake so shine wa hasha hudu atakau ba zai wannan bai ba ba zai fito ma daga bakin shi ba amma an danganta wai abin da ya ce musu walakin laha khalatana ku duba Allah ya yi mixin ɗinmu da shi khalatana bi nafsihi su Allah da halice su sai ya ya mixin din shi ɗaya, eh, Allah ya mixin din kansa da su gaba ɗaya kwaɓa saka sai ya halicce su kawai so Allah Allah mu su ne su ma su ɗin ma Allah ne ka duba ka duba wancan maganan a shi ma usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na 329 su billah sannan waftarau ala sadiq waye a sadiq ja'far to shi ma sun kirkiri wata ƙaryan suka danganta a gare shi annahu kala wai ya ce wa hashahu shi ma aka ɓau bai faɗi wannan ba ya ce lana ma'allahi halatun, mu yanda muke tare da Allah wato muna nan a yanayi uku ne tare da Allah na farko na hannu fiha huwa akwai wani yanayin da za ka tara mu nan a cikin wannan yanayin muka iya zaman huwa shi Allah da kansa akwai halatun ula kenan na hannu fiha akwai mu a wani hali da za mu kasance mu ne huwa shi Allah akwai yanayi da zai kasance wa huwa na hannu shi din shi ne mu illa annahu huwa huwa sai dai shi din shi din ne dai wa na hannu na hannu ina fata an gane ko yawa shi ne yawa yawa asalin ku gane abun na hannu fi huwa akwai halin da za ka kasance za ka tarar da mu in ka tarar da mu na hannu mu in nan a wannan halin za ka same mu mu ne huwa mu ne allan a wannan yanayin akwai wani yanayin da za ka same shi shi huwa shi allan shi ne na hannu shi mu ne to sai dai amma a wani duk da cewa shi Allah shi ne Allah mu ma mu din mu ne mu din to amma akwai yanayin da za a muke ake haɗewa kuma ya zamanto mu mu zamanto shi ina fata an gane ku duba a sharhu ziyaratil jami'atil kabira Eh, wannan littafin da suka yi wani littafi sharhi ne na aziyaratul jami'a al-kabira juz'i na biyu shafi na ɗari da bakwai li ahmad ibn zainuddin al-ahfa'i wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya akwai kuma wai misbahul hidayati irin nasu yawa don misbahun ka ai zalamun ne sannan shafi na 114 eh, lil Khumaini akwai al-khasa'isul fatimiyya waɗansu sifofi da fatima ta keɓanta da su mujalladi ga shi nan muje wa imamu humul akbar akwai babban limamin su shehin su shine al wanda Khumaini da ya mutu ina 80 yace shi kuma aliyun alaihi salam aliyu innan sayidina ali da kuke gani huwa tajallil azim lillah wato shine ya fito a matsayin Allah baro baro kawai tajallil azim lillah ku duba shi kuma footnote ahalul baiti fi fikril imam al-humaini littafin da ya wallafa wato ahlul baiti amma a bisa tunanin humaini bisa tunanin shi ne ya wallafa littafin shafi na nawa goma sha bakwai al ma'anawi li amiril mu'mini wa aidan shi kuma din ya sake cewa la zuhura wa la wujuda illa lahu tabaraka ta'ala ba bayyana Allah baya bayyana baya samuwa sai dai ga shi Ali sayyidina Ali din ta wajen sayyidina Ali wal'alamu duniyan nan da kuke ganin ta gaba ɗayanta khayalun imagination ne fi khayalin cikin imagination inda al'ahrar wajen wai yan yan waikotin ya'ya halattattu a takaice komai na Allah yana bayyana a sassa yi Ali. wa ƙala aidan ya sake cewa huwa ta'ala kullul wujudi wa huwa ta'ala shi Allah shine dukkan abubuwa samammu wa kulluhu alwujud shi ma dukkan shi samamme ne kullul baha'i wal kamali duk wani abu mai kyau da kammalalle wa huwa kullul baha'i kuma wal kamal su ma haka shi ma Allah haka ne wa ma siwahu alal itlaq duk wani abin da ba Allah ba lama'atu nurihi wato alamun hasken Allah ne wa rashahatu wujudihi da alamun samuwar Allah wazilalu zilalu da kuma wato bayyanan ko kuma abinan zatin Allah duba kudnul na sharhu du'a istihim wakala شيخهم humul ابن ibnu الحلاج alhalaj الصوفي شنو هذا ديومران akwai babban shehin da ake kira al ibnu ibn Mansur al shi'iyu a sufiyu shi duk ya bos. boss shi'a ne ba ba shi'e ne kuma ba sufe ne wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da tara ya ce ya ilahal alihati ku duba wai Allah yake kira ya allan alloli ka ce ya man la ilaha illa ko ba la ilaha babu wani Allah ma abin bata daga gaske shi kuma yana kira Allah da ya Allahn alloli wa ya rabbal arbabi ya ubangijin ubangijin nai rudda ilayya nafsi mayar mun da raina li Allah ya bi ibaduka saboda kar bayinka su fitinu da ni ya man huwa ana ya kai wanda kake kai ne ni wa ana huwa ni ne shi ku duba yadda kira ya man huwa ana ya wanda yake shine ni wa ana huwa ni kuma ni ne ni ne shi ta in kai ne shi shi ne kai kuma ka zo ka roƙe shi a ya nuna kana kasa, ina fata an gane ko yawa domin duk a talab yana zuwa a balaga a ilimin larabci uku ne akwai at bi ma'ana menene addu'a shine idan ka nemi abu daga wanda ya fi ka ana kiran shi addu'a idan ka nemi abu a maka abu daga wanda yake sa'anka ana kiran shi iltima idan ka nemi mutum ya maka abu wanda yana ƙasa da kai ana kiran shi al'amuru umarni shi ka bashi wanda yake kuma ka nema daga sa'anka favoring in ka nema daga samanka shi kuma menene roƙo kake ko ba ka ba ranka daɗe amun kaza ina so amun kaza in dai ran ranka daɗe yana sama da kai to roƙon shi kake in kuma sa'anka ne abokinka ne wane yi mun kaza shi wannan kana nema ne favoring ne in kuma yaro ne karami ɗanka ko ni kaninka imun kaza shi kuma menene umurni ne to amma kaga tun da yanzu yana roƙo ne yake roƙo yake fa mayar mun da raina ai roƙo ne a wanda ya ɗauki ranka ai ya fi ya fi ƙarfinka kenan ai inda ya ɗauki ranka kuma at the same time kace ya kai wanda yake kai ne ni ni ne kai Allah rufa mana asiri Allahu akbar Allahu kalmomi na sabo a nan waɗansu baitutuka wa an shada sai ya rera waɗansu waƙoƙi kamar haka ana an bila shakkin ana an bila shakkin ni kai babu shakka ba fa subhanaka subhani ka tsarkaka ni ma na tsarkaka fa tauhiduka tauhidi kadaita ka tamkar kadaita ni ne wa isyanuka isyani saba maka tamkar saba mun ne wa iskhatuka iskhati fusataka fusata ni ne wa ka ghufrani gafararka gafarata ce to walima ujuladu ya rabbi ya ubangiji na taya za a mun bulala idza qila huwa zani idan aka ce wai nayi zina ta za a mun bulala kun san abin da yake kokar idza qila huwa tunda shi din shine Allah yanzu ta za a mai bulala idan aka ce yayi zina so idan aka ce yayi zina shi ma huwa kenan fa kun gane abin da yake nufi iyazu billah ina fata an gane ko bi ma'ana ta ya za a yi a ce an mare ni don na faɗi haka tun da mari na marinka ne fa to ta ya za a yi abin bulala don na yi zina saboda ni in ta na yi zina to shi ma to ta ya za a yi. ku duba kun gane abin da yake suke kokari su faɗa iyazu billah Allah wanda ya rufa mana abin rufa mana abu التعليق كذلك ذا bayani da mala yake comment لقد ulima bil تو to idan ka duba wato alitirar دول كوي dole kawai idan ka kalli addinin min islami ka kalli addinin musulunci duk wanda yake musulmin kwarai ne ya sani sani na yaƙini na dole ce annahu la ilaha illallah ko ya san ce babu wani abin bauta fa da gaskiya sai sai Allah wa annan laha khaliqu kulli shay'in kuma Allah shine mahalicin dukkan komai wa kullu ma siwahu makhluqun duk wani abin da ba Allah ba shi halittacce ne ko ba haka ba Allah ne kai ba halittacce ba wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan ko babu wata halitta da take cikin sammai da kasai face sai ta je wa Allah gobe kiyama tana bawan Allah suratu maryam aya ta 93 wa qala ta'ala ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahuda da kiristoci la taghlu fi dinikum kar ku wuce iyaka a cikin addininku wala taqulu ala allahi illa al kada ku kuskura in kuka buɗi baki za ku yi magana game da Allah to kada ku faɗa a bufa wanda ba gaskiya ba Surat nisa aya ta 171 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa laqad kafara na qalu inna Allah huwa al-masih maryam hakika waɗanda suka ce Allah shine uh, uh, shine al-masih maryam to fa sun kafirta to yanzu ka duba gara masu kiristoci a nan da suka ce isa shine Allah ko kuma Allah ma shine annabi isa gara su idan ka duba maganansu da idon basira ka duba na 'yan shi'a na 'yan shi'a is worse is worse na fata an gane domin su annabi isa ne kawai kawai suka ce shine Allah kuma annabi isa ai yana da darajan da babu wani bayan annaba da ya kai kai su daraja ko ba haka ba ai shi annabi ne kuma yana da daraja ko ba haka ba su kuma waɗannan wace daraja suka kai annabi isa ma sun kai annabi isa wata daraja sun kai darajan annabi to amma kaga shi sun ce ma Allah ne ɗaya kenan sannan annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam shi kadai ne shi kadai ne suka ce dan Allah nan kuma har mutum goma sha ai suka ce shi Allah ko to nan kuma har su goma sha su dukansu dukansu alloli ne kuma Allah ya challenge law kana fihi ma alihatun min eh, ghairi Allah la fasadata da ce akwai wani Allah bayan Allah ai da mai da kafai sun yi collapse ma alloli goma sha biyu a zaune ina fata an gane kuma ku suna fasuna suna ko sun mutu ma suna da ikon dawowa kamar inda muka ce arraja'a to yanzu mu duba inda mana yake fannasara kiristocin da alladhina kaffarahumullahu wanda Allah ya kafirta su wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Muhammad ya kafirta su to kana min a'zami da'awahum babban falaifin su da abinda suka raya ya sa suka kafurta din nan al-hulul wal ittihadu ko domin sun ce Allah maɗaukakin sarki da annabi isa ɗin sun haɗu sun eh, cakuɗu da juna sannan Allah yana sauka cikin jikin annabi isa faman ƙala bil hululi wal ittihadi ghairul masih babu wani bayan annabi isa da suka ce yana da Allah yana wani eh, bangare ne na Allah in ba annabi isa ba shi kadai kama ya ƙulu ha'ula'i wa amsaluhum saɓani yadda waɗannan su kuma suke faɗa faƙauluhum ta gama ganan shi'a game da al'ittihadu wal hulul sharrun min ƙaulin nasara kenan ya fi bana kiristoci sharri li'annal masiha na maryam domin shi almasihu ɗan maryam in nan afdalu min ha'ula'u kullihum ya fi waɗannan limaman dukansu goma sha biyu sannan dalilin da yasa aka ce ma shi ma Allah ne ma kai saboda ai yana da wata mu'jizan halittar shi wata mu'jiza ce wanda ba ma ba ba uba annabi Isa ai ba uba aka haife shi ko ba haka ba to wannan shi ya disibi nasu to waɗannan an san iyayensu an san babansu da mamansu duka an sani sannan ko ba su kai annabi Isa daraja ba to sannan shi wancan yana da daraja din domin wa kallama eh, eh, Allah Musa Allah madaukakin sarki kai ya ɗaukaka darajar shi musamman ya bashi wa'ansu mu'jiza inda anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi'izni wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi'iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin yana tada matacce yana miƙar da gurgu yana abin yana abubuwa da yawa to shi yana da waɗansu abu bayan shi annabi ne kuma yana da waɗansu abubuwa da Allah ya keɓance shi da shi shi kuma wannan me ina suka kai madarajan annabi isa na? to duka duk shi ya jisibi na suka ce wannan zalika isa bin mara kaurin lafi fihi yamtanu eh, suka ce menene ma eh, suka ce inin da yayi magana inni abdullahi atani alkitaba ja'alani nabiyya ja'alani mubarakan aynama wa awsani bis salati wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ko ba haka ba to da yawan nan irin bayani suka ce wannan ai ma kawai dan Allah ne kawai yaro da bayani tiriyan tiriyan a abin nan sun mangoyo to kaga shi kuma shi kadai ne su kuma nan su goma sha biyu da su kai darajar wancan ba to kaga nasu is worse shine li annal masih ibn maryama sallallahu alaihi wasallam afdalu min haula'i kullihim wa shuyukhur rafidati kaga shehunan rafilawa sune shi'a min jinsi atba'i dajjal asalin jinsin su mabiyan dujan ne alladhi yadda'i ilahiyyata ko wanda shi ya fito yake cewa shi abinda in dujal yazo zai faɗa kenan dujal ai abinda zai sharru shar eh, menene sharru ghaibin yuntazar annabi sallallahu ce in kana neman abin sharrin da ɗan adam bai taɓa ganin irin shi ba duk wani sharri da ɗan adam ya ce ya gani a rayuwarsa tun zamanin annabi adam har yau annabi sallallahu ce ba zai taɓa kai na fitowar dujal sharri ba dan adam mai kyau ya ga sharri yi ke yake dujan nan in ya fito nan ne za ka ga lallai za ka ga lallai sharri kafan sharri yanda yake domin zai fito ya claim ya ce shi Allah ne akwai mai ja a ce akwai ja to mai Allah naku yake a ce yana saukar da rosu sai ruwa sauko sai ruwa ya sauko amma bi izinin lashi kun ga shi ne domin annabi ai ya bayyana mana allan mu ce inna rabbakum laisa bi a'wa allan ku ba ido ɗaya bane da shi shi kuma mai cewa shi allan idon shi ɗaya ku kalli wannan sign din ta inda za ku bambance cewa wannan ba allan ku bane idon shi ɗaya ne ba wai kato a goshi fa irin wanda jarirai da disfigured abin nan jarirai da ake haifa a shi yana nan ne dujal ai bai za a haife shi bane ya girma ba fa a yana nan kawai a yanda yake babban shi a boye shi Allah boye shi ya sanya shi yana daga cikin ayoyin alkiyama idon duka biyun position su suna nan Bayan yana nan ne kawai yayi irin kamar haƙiyan nan hayaƙi ya dishe shi ya ɗan bulluko haka ya abin nan shi ne kawai amma ba wai rawan kwaya ɗaya ake nufi ba inda ake ta nuno a hoto sannan dujar ɗin nan gajere ne haka gwami yana da faɗin kirji gashin shi ya kwanta nan yana da sanko hancin shi a irin lankwashe ɗin nan haka ɗin nan hancin shi haka ɗin ina fata an gane karfa ne to shi da ya zo ai dujal ya ce shi Allah ne ya ce ruwa ya sauko ya sauko ya ce tsirrai su fito su fito sai ce sai mai kuma Allah naku yake aka ce yana da matacce ya bigi tabari ya ce na tabari ya tashi da tashi ya ce na da matacce sai mai yake yi kashewa ya kashe wani sai mai ubangijin naku yake ya ce yana da aljanna na da wuta shi ma ya zo da aljanna da wuta ya ce to duk wanda bai yadda ni Allah bane ya gama yawo zai kashe shi to shine za a zo da aljannan da wutan a ce wanda suka yi imani da shi su shiga aljannansa wanda suka kafurce masa ba su yadda shi Allah ba su shiga wuta annabi ya ce inda yake wutan nan ku shiga nan nan ne aljanna sannan kuma an rubuta a goshin shi kafara ka fara to duka ina fata an gane to don Allah waɗannan yanzu da suke claiming cewa su su alloli ne su ne Allah su ne Allah ai sai mu ce wannan ne ogansu wannan ne ogansu domin iddia rayawa ne wa shuyukhur rafidati min jinsi atba'id dajjali alladhi yad'i al-ilahiyyata ليتبع مع أن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر بإذن الله وللأرض أنبتي فتنبت بإذن الله فمن دجال زي زو don ya samu mabiya ya ce wa sama ki sako ruwanki wa tsiru sai ta zubo da ruwa bi iznillah walil ardi ya ce wa ƙasa an biki fito da tsirranki fa tumbitu bi iznillah wa ma'a haza duk da cewa wannan fa huwa a'awarun shi mai ido ɗaya ne alkazzabu makaryaci addajjalu addajjalu shine dan fo wannan mai rufa ido shine dujal wanda zai maka dan abu haka fur kai baka gane ya asalin yanda aka yi abun yayyo ba to shine wannan dajal dajal irin wanda yanda tura nan suke dan fitowa waɗansu wasu yan majid majid ya abin nan kaga an raba mutum an zo an haɗa shi ni je karan jama na kalli wani aka ce mace ta kwanta a nan a kan benci ta kwanta aka ce wani ya zo ya rike hannunta flat a rigingine ya rike hannunta ta baya wani ya rike kafanta aka ce namiji ya kwanta can ya kwanta wani suka rike hannun shi ta kan bencin ta nan wani suka rike kafafuwan shi ta nan ina fata an gane shi wancan namijin ya sa jeans ita wannan kuwa ta sa skirt sai ya zo an taru wai ana kallon maji sai ya zo kan cikin ita macin ya an sa hannun shi ya haka shi kenan sai ya zare rabinta kawai ya ɗauke rabinta gaba ɗaya a haka ina fata an gane daga cikin zuwa nan sai ya ajiye kawai nan yana motsi daga nan zuwa kafa sai ya je namijin mai haka sai ya raba su sai ya dauko daga nan namijin sai ya zo ya jona da rabin mace nan ya ya buga ya yi haka ya buga har ya jona har ya hada nan sai ya jona sai can ya wani mutane sai gudu kawai sai gudu can da aka tashi sai namiji ya kalle shi ga namiji ne amma ya aka ya sa kuma ai shi ba mace bane ita ma ga ta nan daga nan sama mace ce to ta ya za daga can jins ne kuma al'aurna namiji aka yi ta menene to irin wannan shi ake kira dajal irin shi ake kira dajal kamar rufa ido kamar menene kaga abu ya faru kamar daga ba ba daga cibin to haka dujal yake yi a awarun ne in ji annabi kazzabun dajjalun hmm. faman da'al ilahiyata duk wanda ya claimin ya raya cewa shi abin bauta ne biduni hazihi al-khawarij ba tare da waɗannan abubuwa kana duna hadha dajjal eh wato ya kasance eh, mabi wannan dajjal ibn faman kana bi hululillahi fil bashari wa ittihadi duk wanda ya ce Allah yana sauka cikin mutane ya cakudu da mutane kawai wa ittihadihi wa anna al-bashara yakunu ilahan kuma duk wanda ya ce kuma mutum yana iya eh, zamantowa Allah wa hadha min al-alihati fa huwa kafirun inda jami'il muslimi asalin musulmai a da musulmi duk wanda ya faɗi ɗaya waɗannan abubuwa ya imani da su bakin kafiri ne irin irin ba haske haske a tare da shi da fata Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya abun nan za ka ga abubuwan nan shirme ne fa amma yadda waɗansu suka yi imani da waɗannan maganganu sai ka yi mamaki kuma za su iya mutuwa akan wannan akida subhanallah Allah tsare mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi